الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas a wannan titi na Kilafaton dake wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan yini na hudu daga cikin wata mai alfarma na Ramadan na shekara ta 1440 daidai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan biyar biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya muna karatu a cikin suratul kahf kuma surar da muka kwana akan ta jiya ayar da muka kwana akan ta jiya ita ce aya ta 98 daga cikin ayoyin wannan sura da aka yau in Allah ya yarda za mu tashi aya ta 99 ita ce kuma ayar da aka karanto mana yanzu wacce Allah yake cewa a cikinta wa tarakna ba'dahum yawma ya mutu fi ba'dhin wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a wannan aya ta biyo bayan kissar ne da ta gabata da yanda ya kewaya ya kewaya yammacin duniya da gabashin duniya da tsakiya da wurare da dama da irin abubuwan da ya gani da kuma abubuwan da ya gudanar da abin da ya aiwata a bayan ƙasa musamman waccan katanga da ya gina tsakanin sauran mutane da kuma ya juju wa majuju to akan wannan bayani muka kwana jiya bayan Allah ya gama wannan bayani sai Allah ya ce wata rakna ba'dahum yawma idhin Allah ya ce za mu kyale sashin su a wannan yini ya muju fi ba'dhin yana cuɗanya da garwaya da sashi ma'ana mutane da aljanu kamar yadda malaman fassara su. suka fassara cewa da mutane da aljanu za su gauraya kuma za su cuɗanya da juna su zamanto suna mu'amala ɗaya wannan a lokacin da za a fasa waccan katanga ta ya'juj wa ma'juj wanda Allah yake cewa fa iza ja wa'du rabbi ja'alahu dakka idan alƙawarin ubangiji ya zo Allah zai sanya ta ta zama da kakkiya za ta bude ya juju wa majuju za su shigo to a wannan lokacin ne Allah ya ce ba'dhum yamuju fi ba'dhin sashin su na cuɗanya cikin sashi wannan na daga cikin alamar tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya rawaito ya kawo mana aka rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi sallam yace ranar da ya Isra'i da Mi'raji ya sa ya haɗu da annabi Musa da annabi Isa da annabi Ibrahim sai suka tattauna al'amarin tashin alkiyama sai suka mai da al'amari zuwa ga annabi Ibrahim ya ba su labari game da tashin alkiyama ya ce shi bai da wanda wata masaniya game da tashin alkiyama aka ce annabi Musa annabi Musa shi ma ya ce bai da wata masaniya ga tashin ba. suka zo kan annabi isa annabi isa ya ce to ita dai kiyama lokacin da za a yi ta wannan babu wanda ya sani sai Allah ya ce to amma shi ubangijinsa ya masa alkawari cewa idan dujal ya bayyana to Allah zai saukar da shi ƙasa ya zo ya halaka dujal bayan ya halaka dujal ya kafa addini addini ya kafa a bayan ƙasa to sai kuma a yi gaya sai mutane su ce to ai ga wata barna ta auku domin ya juje ma juje sun shigo sai barna suke sai Allah ya wa annabi Isa wahayi cewa ga wasu bayi na nan sun fito ba ka iyawa da su zaka ka janye naka yi naka mutanen ka ku haura dutse ku kyale su sai suka haura suka kyale suka yi tabarnarsu ya yi ta roƙon Allah Allah ya magance musu ya juju wa majuju sai Allah ta'ala ya turo musu da wata cuta wani ƙurji a wuyansu yake fitowa kowannensu kuma kowannensu wannan ƙurjin shi ya halaka shi sai zama da cewa ga sunan saboda yawansu ƙasa ba ka da masaka tsinke ba ka da inda za ka azaka ba, ko ina waki ne na yajuju wa majuju saboda tsananin yawansu to ka sai da Allah ya turo wasu tsuntsaye suka dinga janye gawawacin su daga kan bayan kasa, suna kadawa a cikin kogi da haka aka samu kubuta daga yajuju wa majuju annabi sai ya ce to Allah ya masa alƙawarin cewa da zaran wannan al'amari ya auku to tsakanin wannan aukuwarsa da tashin alkiyama kamar mace ce mai ciki wanda ba a san lokacin da haihuwar za ta zo mata ba ko cikin dare ko cikin yini to shi ma da wannan abu ya auku to babu abin da ake jira sai tashin alkiyama kuma ba a san lokacin da zai auku ba to wannan shine abin da ke ga wannan shine Allah ya ce mana anan wa tarakna ba'dahum yawma idin yamutu fi ba'd bayan fitowar yajuju wa majuju to mutane da aljanu za su hautsu ne za su zama tare komai zai dinga gudana tsakanin mutane da aljanu Allah ya ce wa nufikha fi suri kuma aka busa a cikin kaho malamai suka ce ma'ana bayan wannan al'amari sai a zo lokacin busawa a cikin kaho wanda busawa a cikin kaho shine karshen duniya wannan kaho mala'ikan da Allah ya jingina ma shine mala'ika Israfil duk da cewa malamai magabata sun yi sabani game da mai ake nufi da asuwa da yawa daga cikin su sun taba kan cewa sur ɗin ƙaho ne wanda Allah ya bai ma wannan mala'ika Israfil wanda zai busa a ciki idan ya yi busawa ta farko to duk wani mahaluki da muke bayan ƙasa da duk wani abu mai rai zai mutu busawa ta biyu ita kuma idan ya yi ta duk wani matacce zai tashi to waɗannan su ne aikin israfil kuma wannan shi ake nufi da asur an rawaito daga qatada yana cewa asur ba wai kaho bane yace a ah, asur shine jukunkuna na mutane surori kamar da Allah yake cewa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha a kowane mutum da irin tasa sura kuma idan mutum ya mutu ma'ana ransa ne ya rabu da jiki da haka ma'anar mutuwa shine rabuwar rai da jiki to ranar alkiyama sai a zo a haɗa wannan ran da jiki shine Allah yake cewa wa idan zuwa zuwijat idan rayuka aka aurar da su aurar da su shine kowace rai ta tafi ta je ta haɗu da jikinta wannan shine aurar wanda za a wa rayuka to da tada ya yace da Allah yace wa wani fi suri ma'ana akai busa a cikin surori na mutane da haka kowane jiki aka busa masa ransa nashi da ke tare da shi da can sai aka busa shi to da haka a wannan ƙauye na tada, ba wai mala'ika ba ne zai busa kaho. to amma wancan ƙauye shine ƙaulin mafi yawan malamai masu rinjaye kuma shine ƙauye da ke dauke da hujja daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya a cikin wasu daga cikin ruwayoyin nan aka ce ya rasulullahi menene as-sur sai ya ce as-sur huwa al-qarnu shine kaho kuma ya ce Allah ta'ala tun da ya halicci Israfil a tun da ya halicci wannan kaho sai ya mika shi ga Israfil ya ce gashi nan ya rike ya busa lokacin da za a yi masa umarni annabi ya ce tun da ran da aka bashi ga wannan ya sa a baki ya daga kanshi sama ko kifta ido ba yayi har yau tun da aka bashi ga wannan, domin gudun kada ya kifta ido ya zama na an masa umarni shi bai sani ba kafin ya kifta ya bude an yi umarnin bai sani ba to da ko kifta ido ba yayi yana kafa sa na kafa ga sama yana jiran ran da za a ce da shi Musa sai ya musa. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kiyama za ta tsaya a lokacin da mutane biyu suna ciniki wannan ya saya wannan ya sayar mai kaya ya dauko kaya zai miƙa mai kuɗi ya dauko kuɗi zai miƙa sai a tashin alkiyama da an busa ƙaho kowa sai mace ana annabi ce don haka kiyama za ta zo baka tata wannan shine aikin wannan da haka magana mafi inganci shine asur kaho za a busa cikin wannan kaho idan aka busa wanda zai busa shine mala'ika israfil da ya busa to duk wani rayayye zai mutu wannan shine busawa na farko shi ma da ya busa din zai zo ya mutu don babu wanda bai mutuwa mala'iku za su mutu kamar da zuwa wata ruwaya shi mala'ika Israfil shi zai dauki a shi rayukan mala'iku sai Allah ya tambaye shi wa ya saura sai ya ce Allah ba akwai wanda ya saura fa ce kai da ni da Mika'il da Jibril sai Allah ya ce da shi to ai Jibril da Mika'il su ma bayina ne tafi kan shi rayukansu sai ya tafi a shi rayukan mala'ika Jibril da na Mika'il sai ya dawo sai Allah ya ce yanzu ya saura sai ya ce ai Allah yanzu ba wanda ya saura daga kai sai ni sai Allah to kai ma bawa ne daga cikin bayina mut ma'ana mutu umarni kawai Allah zai masa sai mutu nan take shi ba sai zama na babu wani ba kowa sai Allah Allah ya ce kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ce kullu shay'in halikun illa wajhahu to da haka daga baya sai Allah ya sake rayar da shi Israfil sai Allah ya sake bashi shi kahon nan nashi wanda shi ya busa aka mutu to yanzu kuma kafan zai sake busawa da an busa fa idahum qiyamun yanzuruna kamar da Allah faɗa wata aya summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna sai ga mutane a tsatsaye kowa ya fito daga kabarinsa yana sai yana kallo wasu na cewa man ba sana min na? waye wanda ya tada mu daga wannan makwanci namu to da haka wannan shine magana ingantacciya cewa sur qaho ne wa nufiqa fi suri muka yi busa a cikin kaho fa jama'anahum jam'a sai muka tara su tarawa kamar da Allah ya ce bul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum babu mutum guda da za a bari ba a tara shi ba komai da mutane da dabbobi Allah ya ce wa idhal wuhush hushirat za a tara dabbobi a wata da ya ce ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma far فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم ذا أتارا سو Allah أبنجدس تلاك الله وجمعناهم وكتارا tara su tarawa, الله Allah ya karfafa تاراوا da cewa tarawa, da cewa waje ma'anahum ya isa amma sai Allah ya karfafa shi da cewa jama'a don san tarawan tarawa ne na hakika ba wai tarawa bane na cewa kawai an tara a'a tarawa na hakika Allah zai tara dukkan halittu gaba daya a gurinsa na'am وعرضنا جهنم وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا kuma muka gitta wutar jahannama a wannan yini gittawa kaga shi ma Allah da karfafawa da cewa gittawa ma'anar gittawa shine bayyana ta kamar yadda Allah yake cewa wa burrizatil jahimu liman yara aka bayyana wutar jahimu ga duk mai gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo da wutar jahannama ranar alkiyama tana da linzami dai dai har dubu saba'in sannan kowane linzami ɗaya daga cikin linzamai dubu saba'in mala'iku dubu saba'in ke rike da shi linzami ɗaya yana da mala'iku dubu saba'in ce amma an ta yi wani yunkuri duk sai ta zubar da waɗannan mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in annabi ce da ba don gaggawar da suke yi su tashi su riske ta su rurruko ta ba da ta babbake duk wanda ke wannan filin kiyama to wannan ce wata jahannama Allah ya bani tsari da ita Allah ya ce za a bayyana ta kowa zai ganta wa birzatil jahimu liman yara Allah ya ce wa ra'al mujrimuna nara fa dhannu annahum muwaqi'u da haka waɗanda suka ga wuta sai su zaci su san su tabbatar wannan zannu na tabbatarwa cewa lalle su masu shiganta ne kaga tun ana tashi hankali ya kai tashi hankali kaga azaba karara kuma ka tabbatar wa kanka cewa lalle kana daga cikin masu shiga wannan azaba Allah ce walau tara idh wuqifu 'ala an-nar qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin to haka wannan ita ce wuta da Allah ya ce zai gitta ta ga kafirai gitta karyatawa waɗannan kabarai su ne allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri su ne waɗanda idanuwansu sun kasance cikin rufi daga ambato na ma'ana daga ambatan Allah ba sa ambatan Allah ba sa imani da Allah idanansa a rufe suke ba sa ganin hujjoji da Allah ke bayyana wa bayinsa ba sa ganin hujjoji gamsassu da za su gamsar da su da cewa su yadda Allah shi kaɗai cancanta abauta ba ko ba sa ganin hujjoji gamsassu da za su gamsar da su cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to waɗannan mutane da idanuwansu suka zamanto cikin rufi dangane da amatan Allah to su ne waɗanda Allah zai gitta musu wannan wutar jahannama su ganta kuma su tabbatar wa kansu cewa su masu shiganta ne wa kanu la yastati'una sam'a kuma sun kasance ba sa iya ji ma'ana ji wanda zai amfane su haka idan Allah ya ce mutane ba sa iya ji ma'ana ba sa iya ji wanda zai amfane su ba sa iya gani ba sa iya gani ganin da zai amfane su suna iya yiwa suna da idanuwa suna gani suna da kunnuwa suna jin duk abin da ake karanta musu da duk irin kiran da ake musu zuwa ga Allah da duk irin gargadin da ake musu daga hada wani da Allah a wurin bauta duk suna ji to amma jin nan mai amfana su sai zamana suna ji amma ba sa ji suna gani amma ba sa gani to wannan shine irin jin da Allah shi dan haka ma'ana suna da ji amma ba sa ji wanda zai amfane su kuma ba sa iya wannan ji saboda saba wanda suka yi wa Allah yasa Allah ya musu ukuba ya toshe musu kunnuwansu ta inda ba za su ji abin da zai amfane su ba na ya ce afa hasiba allazina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya shin waɗanda suka kafirta ne allazina kafaru shin suna zatan siriki bayina koma bayana majibinta zamana ne ababan taimakon su ne waɗanda za su dinga bauta ma Allah ya ce tar da wannan al'amari da aka cewa da Allah ya ibadi ko da ya zama bayin Allah bi ma'anar umum bayan Allah bi ma'anar umum shine duk wani mahaluki bawa ne na Allah da wanda ya imani da wanda bai imani ba duk bayi ne na Allah domin in kullu ma fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda Allah shi ya halice su kuma kowa matsayin sa bawa a wurin Allah da haka da wanda ya imani da wanda bai imani ba da wanda ya biyayya da wanda bai biyayya ba duka bayi suke ga Allah ga wannan ma'ana ta umumi akwai kuma ma'anar ubudiyya ta khusus wanda wasu Allah yake kebancewa ya ce waɗannan su ne bayina saboda su suka masa ibada yace wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna kaga ibadur rahmani anan yana nufin sa na kwarai haka na a cikin sa na kwarai ma wanda ya fi zamantowa bawan Allah na kwarai sai Allah ya jingina shi zuwa gare shi yace tabarakal ladzi nazzala al ala abdihi kaga da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kare bane bawan Allah amma a cikin dukkan bayan Allah akwai sa na kwarai wanda su yake jinginawa gare shi ce bayina sannan a cikin su ma kuma wanda ya fi zamantowa na kwarai to Allah yana jingina shi zuwa gare shi haka nan Allah ya ba mu kissa da muka gabatar jiya da shekaran jiya Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina suka samu wani bawa daga bayin mu haka daga bayin mu na kwarai to da haka wannan kenan kowanne daga cikin wannan ma'ana an fassara ta da shi wasu sun ce yana nufin bayina na kwarai cewa yanzu su kafirai suna zaton su riki bayina na kwarai waɗanda suke majibinta na ne ina jibinta su ina kaunar su kuma suna bauta min ni ni kadai irin su annabi isa irin mala'iku irin uzairu shin za su riki waɗannan a matsayin majibantansu su gashi su majibanta na ne sannan kuma kafirai su rike su majibanta sai to kaga haka ba zai yiwu ba to wannan shine amanarta ta khususi wasu kuma san dauka amanarta ta umum domin duk wani abin da aka bauta ma bawan Allah ne idan mutum ne na kwarai bawan Allah ne wanda suka bauta wa Uzairu sun bauta wa bawan Allah wanda suka bauta wa Almasihu Isa sun bauta wa bawan Allah haka nan wanda suka bauta wa mala'iku haka nan ma wanda suka bauta wa Fir'auna duk da cewa gaba na kwarai bane amma wanda suka bauta masa sun bauta wa bawan Allah saboda Fir'auna auna bawa yake ga Allah haka nan waɗanda suka bauta wa iblis kaga iblis ba na kwarai bane wannan suka bautawa suka bauta masa sun bauta ma bawan Allah saboda shi kansa iblis bawa yake ga Allah haka nan wanda suka bauta ma gumaka kaga sun bauta ma bayin Allah saboda gumakan itatuwan da aka halice su da shi duk Allah ne ya halice su da haka duka ne Allah ne to da haka duk abin da zaka bauta ma kuma bayan Allah to ka bauta ma abu ne wanda al'amarinsa gaba daya yana hannun Allah shi kansa yana neman hanyar da za ta kusantar da shi zuwa ga Allah shi yasa Allah ya ce bi'sa lizzalimina ah, menene inna a'tadna jahannama lil kafirina nusula. Allah ya ce lalle mun yi tanadin wutar jahannama a matsayin liyafa ga kafirai kaga liyafa shine abin da ake gabatarwa bako na girmamawa idan bako ya zo maka daga cikin liyafa za ka masa abinci mai kyau za ka masa shimfiɗa mai kyau za ka masa abin da yake bukata domin ka girmama shi wannan ita ce liyafa to waɗannan liyafan da Allah zai musu ita ce wutar jahannama kaga da wannan liyafa sabanin liyafar mu'minai da Allah zai kama nan gaba sai innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula kaga suna su liyafa shine nuzul daga kaga tasu liyafar ita ce jannatul firdaus waɗannan kuma tasu liyafar ita ce wutar jahannama to daga wutar jahannama ita ce sakamakon su ita ce madadin liyafa da ake yi wa bako a girmama shi to waɗannan babu girma babu girma babu karamci labaridin wala karimin babu karamci tare da su babu ma tare da su sai wulakanci sai azaba Allah ya mana tsari na'am kun bil aksarina a'mala kace shin ba za mu ba ku labari ga mutanen da suke sune mafi asarar ayyuka ba kaga ba kawai masu asarar ayyuka ba akwai masu asarar ayyuka duk wanda aikata mummunan aiki ya jawo makansa azaba yayi asara Allah ya ce ulaiikal ladina khasiru anfusahum wadancan su ne wadanda suka yi asarar rayuwarsu to anan ana bayani ga waɗanda suka fi kowa asarar ayyuka sun yi asara akwai masu asara ayyuka duk wani aiki wanda kai shi cikin sabon Allah to kayi asara haka nan duk wani aiki da ya kamata a ce kayi aiki na kwarai a cikin lokacin da Allah ya baka sai kai mummunan aiki a cikinsa sa kayi asara to da haka hanyoyin asarar ayyuka suna da yawa haka nan aikin da ka yi shi ba dan Allah ba ka yi asarar shi haka nan aikin da ka yi shi mai kyau na sadaka misali ka yi sadaka ko ka kyautata sai daga baya ka zo ka wanda kai wa sadakar gori ka kai asarar aikinka Allah ya ce ya allazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu da hori a nasi kada ku bata du kada ku bata sadakar ku da gori da cutarwa kaga kina ce wanda ya sadaka sai ya ya gori ga wanda ya masa sadaka kaga shi ma asara sa an gane ko ko ya ya cutar da wanda ya bama ya yi asara sa kenan kun ga shi hanya ta asarar ayyuka suna da yawa to anan Allah yana bamu labarin waɗanda suka fi kowa asara ayyuka su ne Allah ya ce allazina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya waɗanda anan rayuwar duniya aikin su ya bace aikin su kan bata yake amma kuma wa yahsabuna su azatan su suna zatan cewa annahum yuhsinuna sun'a suna zatan cewa suna kyautata aiki ai aikin su daidai ne saboda ai sun yi kaza ai sun yi kaza ai sun yi kaza to wannan aya tana daga cikin ayar da ke tsoratar da mu game da yin aiki ba bisa hanya ba duk aikin da zaka yi ka tabbatar cewa bisa hanya yake yana bisa tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya azama akai to kaga kana bisa kan yaqini kana bisa kan ilimi da haske na Allah shi yasa wanda daga cikin magabata aka tambaye shi menene takawa yace an ta'amala bi da'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi wa takhafu iqabahu cewa aiki na kwarai shine an ta'amala bi da'atil billahi ala nurin min Allah kai aiki da da'a ta Allah bisa ga haske da bayani daga gurin Allah kada kai aiki mai kyau bisa ga naka tunani da naka zato domin kana iya fadawa cikin allazina dalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a ashe kenan wani aikin kai yana iya yiwa aiki a gurin ka aiki ne mai kyau kana ganin yayi wataƙila saboda wahalarsa wataƙila saboda abin da ka kashe a ciki watakila saboda ƙoƙarin da kake gani ko tunani tunaninka ya baka cewa hakan Allah na iya so amma kuma da karshe ya zama ba mai kyau bane saboda me saboda lokacin da kake ba bisa haske na Allah kake ba ba bisa ga wani bayani da shari'a da gurin Allah kake ba to wannan na daga cikin ayoyi da ke nuna mana lalle duk abin da zamu yi addini ya zama muna da madogara muna da bayani muna da hujja to hakan shi zai sa mu gamsu alal akalla kai zaka gamsu da cewa aikin da kake yana bisa hanya amma ba kai ta yin aiki cikin duhu ba baka san daidai ne ba daidai bane da wani hadisi aka ce ai an ce ai haka annabi ne ya koyar a'a kai ka kagan ma kanka a'a wasu kaga suna yi kai baka ɗauka, dauka to duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi wa kan mu kiyamul laili mu san duk abin da za mu yi mu yi shi bisa shari'a sai mu sami yaƙini mun yi shi yanda Allah ke so waɗannan mutane Allah ya ce su ne aksari na amala balla sa'ihum fil hayatid dunya annan rayuwar duniya aikin su ya bace saboda duk aikin da ba yanda Allah ke so ba aka yi shi to ya zama ci. na farko duk ayyukan nan da muke yi ba wai muna yi bane don mu ƙara ƙarfafa Allah da muna yi ne don mu ƙara ƙarfafa Allah to kaga cikin da muka yi in dai mun kawo yanda za mu ƙarfafa shi shikenan misali ruwan dan siyasa dan siyasa bukatarsa ka samu masa jama'a da haka idan da hanyoyin da zaka buka jawo masa jama'a ka bi koda bai san hanyar ba koda ba shi ya koya maka ba koda ba shi ya maka tunanin ba kai kai tunanin cewa mutanen ka ga hanyar da za a yi a jawo hankalinsa zuwa ga dan siyasar ka kuma ka bi wannan hanyar kaga shi a gurin sa ka masa daidai saboda me saboda makasudi shi jama'ar yake nema ƙuri'ar yake da bukata zuwa gare ta shi ko Allah bai da wani aiki da yake da bukata zuwa gare shi da gare mu to za mu ce Allah karfi yake ne ba ko Allah kudi yake ne ba da haka da hanyar da muka muka tara masa kuɗi shi kenan fa biha walima Allah bai da buƙatar kuɗi yace inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ko Allah yana bukatar karfi ne na soja da haka duk yanda mu iya dabara mu tara mu Allah abin da zai karfafa shi to mun yi daidai Allah bai da buƙata saboda Allah shi ke da karfi shi ke da iko da haka Allah bai da bukata ga kowanne abin da yake da yake so ya ce ka yi kaza ga yanda yake so ka yi? kuma ga lokacin da yake so ka yi, ka yi daidai kamar da Allah ce mai azumi ce ga irin yanda yake so mai azumi ga abin da yake so mu barci da kaza da kaza da kaza mu ajiye su kuma ajiye wannan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sannan kuma a wata kaza watan Ramadan gashi nan ya zo kaga wannan watan ramadan yakan fado cikin lokacin zafi kamar da ya fado a wannan lokaci yakan fado a cikin lokacin sanyi na hunturu yakan faɗo a lokacin damuna babu lokacin da bai fado ba kaga ba ka da ikon ka ce yanzu ya faɗo lokacin zafi bari tun da dai Allah abin da yake bukata shine a aje abinci da ci da sha daga fitowar rana zuwa faɗuwanta na kwana kaza to shikenan bari ka aje lokacin sanyi ya zo sai kai Ka bai idan kai ba kai ba saboda Allah ta'ala ga yanda yace yake so gashi kayi wahalar wataƙila ma ka ce bari ma kai madadin kai masa wata ɗaya kai kana iya masa wata biyu ko wata uku kaga ka ma ƙara shi wata da ya ce ai kai ka ƙara ka yi wai da su har wata uku kaga duk ba za su yi amfani ba duk bai bukata baya son su kuma ba zai saka maka ba duk wahalar da ka sha ta tashi a banza saboda me saboda ba haka yake so ba abin da yake so shine liyabluwakum kamar da faɗa a wata aya yace tabarakallazi da yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala albarka ta tabbata ga ubangiji wanda ga hannunsa mulki yake dukkan mulki da iko a hannunsa yake kaga zaman towa dukkan mulki da iko a hannunsa yake ma'ana bai da bukata ga wani abu gare mu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma mai iko ne a bisa komai babu wani abin da ikon aikata shi a gurin Allah ya dogara ga kokarin da zamu yi da tamu gudunmawa babu wani abu da tamu gudunmawa zan take taimakawa Allah gurin zartar da wani kaga bai da bukatar komai zuwa gare mu to idan bai da bukatar komai zuwa gare mu me yasa ya halice mu me za mu masa sai ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wannan shine mahallin shayi da haka hikimar Allah kawai domin ya mana jarabawa ya ga wane ne zai zamanto ahsanu amala mafi kyawun aiki wanda ga cikin magabata ya ce kyawu shine aiki da ya fi zamantowa sawaba kuma ya fi zamantowa mai ikhlasi ya ce akhlasuhu wa aswabuhu shine ahsanu amal waye a cikin ku zai fi kiyaye aiki mafi kyawu wani aiki ne mafi kyawu suka ce akhlasuhu wa aswabuhu wanda ya hada abu biyu ya zamanto mafi ikhlasi wanne ne ya fi yin aiki dan Allah kuma wanne ne ya Ku dacewa da aikata abin da ake so ya aikata yace to aikin da ya hada akhlasuhu wa aswabuhu shine aiki mafi daidai yace aiki yana zamantowa akhlas mai ikhlasi idan an yi shi dan Allah ba hada Allah da kowa a cikin sa ba sannan aiki yana zamantowa aswab sawaba daidai idan an yi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to haka waɗannan su ne muhallin shahid na aiki Allah ya ce alladina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna su azatan su kyawun aiki suke suna kyautata aiki to amma kuma aikin nasu sun ma zaman to su suka fi kowa asara aiki gashi fa a gare su ba aiki ne mai kyau kamar da Allah ke gaya mana yana cewa Allah ta ka hadisul ghashiya wa zuhun yawma idin khashiya amilatun nasiba tasla naran hamiya wasu ka ce amilatun nasiba a nan duniya suna aiki su wahala suna zaton cewa aikin da suke mai kyau ne sai Allah ya ce amma tasla naran hamiya za su shiga wuta mai tsananin zafi Allah ya mana tsari sai Allah ya ce ah, ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wadancan wadanda suke sune aksarina a'mala mafi asarar ayyuka waɗanda suke aikin su ya ɓace, amma su a ganin su kyakkyawan aiki suke yi su ne waɗanda suka kafarta da ayoyin ubangijin su kuma suka kafarce da saduwarsa ba su yadda da ayoyin Allah ba ba su yi imani da alkur'ani ba ba su yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ba su yadda cewa Allah shi kadai ya cancanta abota ma ba sannan ba su yadda cewa in sun mutu za a tada su su haɗu da da Allah ya musu hisabi ba duk ba su da wannan ba amma kuma nan duniya suna ayyuka mai kyau wasan su suna haji wanda daga cikin su duk shekara sai ya haji kuma yana ganin ibada yake yi mai kyau aikin haji yake wani kuma shi ya daukan makansa zai dinga kyautatawa da ci da marayu da miskinai a wanda shahara da haka shi bai da wani abu babu inda yake kashe dukiyarsa sai gurin kyautatawa marayu da miskinai wanda wannan da bisa hanya aka yi wannan aikin da an kai ga aiki yana daga cikin aikin da Allah ke so ci da miskinai da marayu to akwai wanda shi aikinsa kenan wani kuma aikinsa kenan idan dare ya yi tanadi dukkan abin da bako ke bukata ya tanadi abinci mai kyau da wurin kwana mai kyau da ruwan sha da makewayi da komai ya je kan dutse ya kunna wuta alamar wannan wutar duk wani matafi wanda tafiya ta kama cikin dare idan ya ga wannan wutar to ya taho zai zo ya samu mafaka zai zo isko an masa tanadin abinci an masa tanadin abin sha an masa tanadin wurin kwanciya an masa tanadin komai ya zo kuma ko kubu ba a karba shi tasa gudunmawa kenan amma kuma duk waɗannan ayyukan a banza saboda me saboda ba a gina su akan ikhlasi domin Allah ba to da ayyuka waɗannan abubuwa guda biyu suke bukata a gina su da ikhlasi sannan kuma a yi su bisa daidai da dacewa shine bisa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sai Allah ya ce fa habibat a'maluhum sai ayyukan su duka suka baci shine Habiba mai ha'un na baci da ayyukan su sun baci sun lalace duk sadakan nan sun tashi a banza duk kyautata kyautata marayun nan ku duba bayan da Allah ke san a kyautata maraya da kyautata wa miskini da ci da miskini Allah ya ce falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghabatin yatiman la maqraba aw miskinan la matraba duk yanda Allah yake son waɗannan ayyuka amma to wasu, ba a yi su bisa ga ikhlasi domin Allah ba an yi su tare da kafirce ma Allah sai Allah ya ce to fa habitat a'maluhum sai ayyukan su suka lalace gaba daya saboda haka fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba ma ba su wani nauyi na ma'auni a ranar alkiyama ko wani nuna cewa shi mutane ma ana auna su fala nuqimu lahum kaga bai ce fala yuqimu li a'malihim ba kaga kenan ana gwada mutane kamar yadda ake gwada ayyuka za a gwada aikin ka a gwada ka kai kanka gwargwadon yawan aikin ka na kwarai gwargwadon nauyin ka ce zai zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa yu'ta ar rajuli samin al azimi fi dunya la yazinu inda Allah janaha ranar alkiyama za a zo da mutumin da yake mai tsananin kiba ga kiba ga nauyi ga girma amma ko da za a aza shi a ma'auni har fiffiken sauro a fiffiken sauro ba ma sauran ba fa fiffiken sauro ya fi shi nauyi ba wai sauro ya fi shi nabi tuffiken sauro ya fi shi nabi duk girmansa saboda me saboda babu ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai suke ƙara nauye ma'auni kenan ana auna ayyuka ana kuma auna mutum shi kansa Allah ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya kaga za a gwada ayyukanka kuma za a gwada ka kai kanka akan sikeli kai kanka kana sabon nauyi idan kana da ayyuka na kwarai imam tahawi ya kawo wani hadisi na abu huraira a cikin littafin sa al-aqidat yana cewa abu huraira wata rana ya hau itace yana so ya tsunko asuwaci sai wasu daga cikin sahabbai suka ga eh, Abdullahi bin Mas'ud abuwan ba Abu Hurera ba Abdullahi bin Mas'ud sai suka hango Abdullahi bin Mas'ud a kan itace suka ganshi kafafuwansa saboda sirantarsu su har iska da karkada su sai suna dariya saboda yadda suka ga kafafuwan Abu Hurera har iska na karkada su saboda sirantarsu su ba kiba ba komai tare da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke wa dariya sai ce shin kuna dariya ne saboda sirantan sabon abu ibnu mas'ud ce to na rantse muku da Allah sun fi dutsen Uhud nauyi a gurin Allah saboda ayyukansa na kwarai kun ga kenan ana gwada mutum waɗannan mutane ba su da nauyi in an aza su a ma'auni duk girman su ba su da nauyi me ana masa nauyi saboda babu ayyuka na kwarai to shine Allah ya ce balanu gimu lahum yawmal qiyamati wazna na'am jaza'uhum wancan shine sakamakon su wutar jahannaman nan da Allah ya ce wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda Allah ya ce to wannan wutar ita ce sakamakon su wutar jahannama bima kafaru wannan ita ce ba sababiyya sababin abin da ya janyo wutar jahannama ta zamanto ita ce sakamakon su shine saboda kafircin bima kafaru ai bi kufrihim wannan ma ita ce ma'ul masdariya wacce ake hada ta da fi'ilin da ya biyo ta sai su bada masdari to haka bima kafaru ai bi kufrihim ma'ana wannan ita ce jahannam sakamakon su ta jahannama saboda kafircin su wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa sannan kuma da riko da suka wa ayoyin Allah abin izgili haka nan suka riki manzannin Allah abin izgide to da haka duk waɗannan Allah ya masa sakamako da su ga wutar jahannama sakamakon kafirci da sakamakon iskilanci da suka yi da ayoyin Allah da kuma sakamakon izgili da suka yi da manzannin Allah kamar yadda Allah yake cewa qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum shin da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke izgilanci to kada ma ku kawo wani hanzari kada ka kafartum ba da imani to da haka waɗannan su ma sun tara waɗancan irin waɗancan abubuwa izgilanci da Allah izgilanci da ayoyin Allah da izgilanci da manzan da manzannin Allah to waɗannan su suka jawo musu sawutar jahannama ta zama ita ce sakamakon su na إن الذين آمنوا salihati bayan Allah ya bamu labarin aksarina a'mala waɗanda suka fi kowa asara ayyuka su ne waɗanda suka kafar suna aikata muna ayyukan suna bisa bata amma su kuma azatan su suna kan daidai to waɗancan su ne suka fi kowa asara ayyuka to anan kuma sai Allah ya bamu labarin waɗanda su ba suka ci ribar ayyukan su su ne waɗanda suka yi imani don haka aiki na kwarai bai karbuwa sai an masa shimfiɗa da imani Da haka imani shine ginshiki na farko innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai sun kunshi a yi su da ikhlasi domin Allah kuma a yi su bisa ga tafarki yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin waɗancan ayyukansa sun zama mafi asara saboda me saboda basu yi su yanda aka yi su ba su a zatan su ma kyakkyawa suke amma ayyukansu ba sa hanya to amma waɗannan ga imani sun yi wa ayyuka ayyukansu na kwarai shimfiɗa da imani sannan kuma suka yi ayyukan na kwarai ɗin mai ma'anar kalima sun yi su da ikhlasi domin Allah kuma sun yi su bisa ga yanda aka ce musu su yi haka suka yi kaga ayyukansu suna bisa hanya to waɗannan sakamakon da Allah zai musu a madadin waɗancan sakamakon da Allah ya musu to su waɗannan nasu shine Allah ce kana lahum jannatul firdaus suna da aljannal firdaus ita ce aljanna mafi koliya ita ce aljanna mafi ɗaukaka, har ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus idan za ku roƙi Allah aljanna to ku roƙe shi alfirdaus annabi ya ce fa innaha a'la aljanna ita ce koliyar aljanna kuma ita ce matsakaiciyar aljanna ita ce kan dan tudu a cikin aljanna ma aljannatul firdaus ita ce tudu shine ma zamo wani a'la da wa ausadil janna annabi yace fawqaha arshin rahman saman ta al'arshin Allah yake kuma daga gare ta dukkan koraman gidan aljanna suke barkewa duk wata korama ta gidan aljanna to matushan tushanta shine jannatul firdaus na haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ku roki Allah ku roki Allah aljannatul firdaus Allah ya ba mu jannatul firdaus annabi ya ce to wannan jannatul firdaus ita ce nuzulan ita ce liyafa na waɗannan mutane madadin liyafa da aka ma waɗancan da wutar jahannama to su ko waɗannan liyafa su ita ce jannatul firdaus sannan kuma wannan liyafa ba irin liyafa ta bakon duniya ba wanda da an maka liyafa ka gama da liyafar ka cinye ko kwana biyu ka riga ka daga ka tafi su wannan tasu annabi Allah ya ce khalidina fiha suna madawama a cikin ta ba wani lokaci da zai zo a ce ba sa cikin wannan jannatin firdaus sannan la yabghuna anha hiwala ba sa bidan mata wani musanye alhaulu shine musanye da aka ba sa bidan musanye daga wannan aljanna ko a daga su daga nan zuwa wani guri ba sa bukata saboda duk abin da suke nema sun samu duk daukaka da suke nema abin da ba su zata ba sun samu duk wata ni'ima da ba sa ta tasawure sun same ta to da haka ba sa fatan a daga su daga wannan wuri Allah ya ba mu wannan aljanna al-bahru midadan kace da su da kogi kogi na bayan kasa ya to midadan shine tawada da za a mai da kogi ya zama tawada tawadan nan a juya ta li kalimati rabbi domin rubutun kalmomin ubangiji na Allah ce la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi da wannan kogin ya kare kafin kalmomin Allah su kare wannan nuna maka cewa Allah ta'ala yana magana kuma Allah ta'ala kalmominsa ba sa karewa domin mun dai san kogi duk yanda ka ɗibi ruwan kogi ba ka ganin alamar an ɗiba alamar an ɗiba babu duk yanda aka ɗibi ruwan kogi to Allah ya ce a ce kogin nan a mai da shi tawada tawada ta rubutu kawai rubutu kawai za a yi ta kuma ba komai za a dinga rubuta da tawadar ba sai kalmomin Allah Allah ya ce da sai wannan kogin ya kare kalmomin Allah ba su kare ba walau ji ina bi mislihi madada ko da mun zo da tallafi na kogi kogi kwatankwacin sa a kawo wani tallafin kogin shi ma sai ya kare kalmomin Allah ba su kare ba a suratul lukuwan Allah na cewa walau anna ma fil bahr walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah da a ce lau anna ma fil ardi mai shajaratin duk wani itace da ke bayan ƙasa Allah ce da za a mai da shi a feffeke shi a sassara shi daidai a mai da shi alƙalami duk wani ice a sassara shi a da shi a gutsutsura shi daidai alƙalami kuma a beke shi alƙalami haka nan wannan ice duk itatuwan bayan ƙasa gaba ɗaya kakkaf a mai da su zama alƙaluma na rubutun kalmomin Allah wal bahar da kogin da ke bayan ƙasa shi ma a mai da shi ya zama tawada domin rubutun Allah ya mudduhu sab'atu abhurin kogi bakwai na bashi tallafi su ma a mai da su su zama tawada na rubutun kalmomin Allah Allah ya ce ma fi da kalimatun lahi kalmomin Allah ba sa karewa sai dai waɗannan alkalma su kakkare su kare su gutsutsure tun suna kare raguwa suna raguwa har su kare haka nan su ma waɗannan kogi da suka zama tawada da sai tawada ta kare gaba ɗaya kalmomin Allah ba su kare ba wannan nuna mana iko na Allah da kudura ta Allah da kuma siffantuwar Allah ta'ala da dukkan siffa ta kamala na ya ce kul inna ma ana basharun mislukum kace kawai ni dan adam ne kamar ku kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne bai da wata siffa daga cikin siffofin Allah Allah ta'ala shi kadai shine Allah Allah shi kadai ke da mulkin sama da ƙasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai da mulkin sama da ƙasa Allah ta'ala shi kadai shine alimul ghaibi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Allah shi kadai shine masanin gaibu annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar da shi na daga gaibu domin ya zama hujja ga mutane kamar yadda Allah ke sanar da wasu daga cikin bayinsa kamar yadda muka gani a karatunmu na jiya inda Allah ya sanar da Khidir wani abu na gaibu wanda bai sanar da annabi Musa ba to da haka amma ilimin gaibu gaba daya wannan bai da wani masani sai Allah subhanahu wataala shi kadai haka nan Allah ta'ala shi kadai shine al-ma'budu shi kadai ne al-ilahu shine abun bauta shine abun bautar annabawa shine abun bautar sauran mutane shine abun bautar mala'iku shine abun bautar kowa da kowa yana cewa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah shi ne abin bauta a sama kuma shi ne abin bauta a ƙasa da haka mala'iku ba su da wani abin bauta sai Allah mutanen ƙasa ba su da wani abin bautawa sai Allah kuma Allah wahdahu yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya to da haka wannan aya tana daga nuna mana tana tsawa ga masu guluwi masu wuce iyaka da baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam siffofin Allah da baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam siffa ta Allah abinda Allah kadai ke iyawa Allah kadai ke azurta azurtawa wannan siffa ce ta Allah shi kadai Allah kadai ke bada lafiya wannan siffa ce ta Allah shi kadai Allah kadai ke talautawa Allah kadai ke kawo duk abin da ya so Allah kadai ke sarrafa duniya babu wani mahaluki da ke kama masa to da haka wannan aya tana mana nuna mana haka tana da bayyanar da mu mu san matsayin Allah ko mu san matsayin annaban Allah kada mu bawa annabi siffa ta Allah yana daga cikin guluwi da ake yi a bai ma annabi sallallahu alaihi wasallam subba Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tsawa kan haka yace la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam kada ku yi shishigi da ni kamar yadda nasara suka yi shishigi da annabi isa dan maryam yace inna ma ana abdun yace ni bawa nake ga Allah faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce da ni bawan Allah kuma manzon Allah to da haka Allah ya ce kul ka ce da su inna ma ana basharun mithlukum ni dan adam ne kaman ku an haife ni kamar da aka haife ku ina cin abinci kamar da kuke cin abinci ina da iyaye kamar da kuke da iyaye ina da ƴaƴa kamar da wasan kuke da ƴaƴa duk wannan ɗabi'a ce ta dan adam ina cin abinci ina da ɗabi'u na dan adam duka alama cewa ni dan adam ne kamar ku yuha ilayya bambanci na da ku shine an yi wahayi zuwa gare ni kuko ba muku wahayi ba kaga wannan bambanci wannan fifiko ne Allah ta'ala shi ya zabe shi Allah ta'ala shi ya san cancanta shi ga yin wahayi da kuma ɗauka akan wannan da wannan matsayi da Allah ya aza shi shi yasa Allah yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ga wadanda ke ma Allah shi shige cewa me yasa baka aiko wani ba ya baka aiko cikin kabila kaza ba sai Allah ya ce shi ya san inda yake sanya annabcinsa shi ya san cewa babu wanda ya cancanci wannan matsayi a cikin dukkan bani Adam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsamo shi a cikin dukkan bani Adam na farko da na ƙarshe Allah ya bashi wannan matsayi to da ga wannan shine matsayin sa yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kuma wahayin da aka mun ba an mun wahayi bane akan ku bauta mun ko an mun wahayi ku dauke ni abin bauta kuma bayan Allah a'a wahayin da aka mun shine annama kawai ilahukum ilahun wahid abun bautar ku shine abun bauta bauta guda shine Allah to da haka da wani hakki cikin bauta bauta ta Allah ne shi shi kadai duk wannan matsayi da Allah ya bani wahayin da ya mun shine annama ilahukum ilahun wahid annabi isa ya ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin qultu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum to wannan shine abin da annaba su yi babu babu wani annabi da ya ce a bauta masa babu wani annabi da ya ba ma kanshi siffa irin ta Allah babu wani annabi da yace da shi da Allah daidai suke babu wani annabi da ke cewa ai ya san gaibu duk waɗannan shishigi ne akwai masu wannan shishigin suna nan da yawa kuma musamman ire-iren waƙe-waƙe da ake yi na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam an fuce iyaka a cikin wannan waka wasu suna tsayawa da waka daidai wasu kuma sai ka ji bulowi sai ka ji ana ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sufofin Allah to ba annabi bane ce a bashi sufofin Allah ba Allah bane yace a baiwa annabi sufofin Allah ga abin da Allah yace qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun dan haka fa man kana yarzu liqa rabbih duk wanda ke fatan saduwa da ubangijinsa ya ga alkhairi to amala amalan saliha ya aikata aiki na kwarai kuma wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya hada wani a gurin bautar ubangijinsa da yawa daga cikin malamai suna cewa kada ya hada wani ma'ana ko da a gurin riya kada kai aiki dan Allah kuma dan wani idan kai aiki dan Allah kuma dan wani to kai riya wannan da kai domin shi ka hada shi da Allah a gurin bauta to da haka ma'ana baka fatan ka sadu da Allah ka samu alkhairi a gurin Allah in kana fatan ka sadu da Allah kaga alkhairi to kada kai aiki dan riya kada ka hada Allah da kowa ka yi aiki domin Allah shi shi kadai to haka nan kada a hada annabawa da Allah kada a bai ma annabawa su kofin Allah kada a bauta wa annabi tare da Allah wannan da yana daga cikin abin da za mu kiyaye idan ana so a samu saduwa da Allah kuma ga alkhairi Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za mu sadu da shi mai murna da saduwa da shi kuma mu ga kyakkyawan sakamako wannan shine karshen wannan sura ta kafa muna matukar godiya ga Allah ta'ala da ya nuna mana kawo tafsiri har zuwa wannan wuri domin zuwa nan ko kafin nan da yan ayoyi mun kai rabin alqur'ani da da fara tafsiri zuwa yanzu mun kai rabin alqur'ani muna matukar godiya ga ga Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai cikin sa muna godiya ga Allah ta'ala kuma daga gare shi ne inda muka yi kuskure daga gare ni ne Allah ta'ala wa rasuluhu bari'un minhu kuma muna roƙon Allah ya yafe mana gurin da muka yi kurakurai muna roƙon Allah ta'ala kuma ya ba mu ladan abin da ya hore mana muka yi za mu shiga sabuwar sura muna muna lokaci amma ana nuna mana cewa lokaci yayi insha Allah za mu dakata a nan idan Allah ya kai mu gobe za mu shiga wannan sabuwar sura ta suratu Maryamu alaiha salam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah Allah saka malam da alkhairi kuma da aka ji bayani dai ba sai a maimaita ba mun kai rabi na tafsirin alkur'ani mai girma sauran rabi Allah shigo da mu na rabi muna lami lahiya ya gwada mana mun sake juwa kuma mun sake kaiwa har karshe har baɗin baɗin baɗaɗaɗa lami lahiya a mai tambaya na tambaya a yana cewa ni ne na haifi yaro sai kuma hudu da ake masa nake sa faɗa min domin yi masa in akwai mata sahi da ce a ƙara faɗa min so wallahu alam abin na sani dai an haifi yaro ana yi masa kiran sallah a kunnan dama a yi masa ta da ya kama a kunnan hagu wannan shine abin da ya zo da wasu malamai suna maganin cewa wannan yana da rauni amma dai wannan shine abin da ya zo amma ba wata ba da ake yi ta safiya daban ta maraice daban wannan ni ban san ta ba wallahu alam shikenan to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh